waggaha ita ce hanyar magarya zandar magarya ga ta nan ita ma hanya an sabulbuɗa bukata da kyau masha Allah barakallahu ta kama ta tahi magarya ma na daga cikin garuruwan da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai girma muhammad bazum zai ziyarta domin ganawa da al'ummar wannan guduma ya kungare a duk inda shugaban kasa ya biya yana tattaunawa da mutane game da halin da rayuwa take ciki ana mai raskwana irin ci gaban da aka samu da kuma irin ci kaskin da ke da kwai a cikin fannoni daban-daban gajiya da muka zo a birnin tano shugaban gunduma ya mai raskwana bayani gaban jama'a duka irin ci gaban da aka samu kuma alhamdulillahi babban abin rikewa shine irin sa'ida da kwanciyar hankali da aka samu a bangaren wato 'yan tare-taren hanyoyi da ake tsakanin tanit da agaras wanda matasa sakamakon waye musu kai da aka yi na su gane mahimmancin zaman lahiya da amfanin shi a cikin ƙasa wasu daga cikinsu suka zo suka ashe makamai kuma su mu baya a su kai biyayya sakamakon kiran da ƙasa ta yi musu na kowa shi mai da hankali shi kawo irin tashi gudunmawa a gina ƙasa tare da shi alhamdulillahi ire-iren waɗannan abubuwa ne shugaban ƙasa ke zuwa yana tattauna da mutane bangaren ilimi zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya wato kuma albishir na irin abubuwa waɗanda ya kamata a ce an yi ko kuma waɗanda za a yi to alhamdulillahi waɗannan abubuwa mutane na jin daɗin su sosai eh, yanzu ga maza mu magariya magariya ma na daga cikin wuraren da shugaban ƙasa za a gudanar da babban taron gangami da gana da shama'a a yi mai bayani ina aka ina ina aka kwana Shi ne ziyarar da muke ce gani da ido wanda ya ba da labari wannan abu talakawan ƙasa suna jin daɗin shi ziyartar su da shugaban ƙasa yake yi daman dai malam bahaushe ya ce zumunta ga kafa take masha allahu alhamdulillah alhamdulillah hanya dai nan wajen ma magana ta an ƙari sai dai a yi wani bata can daban kuma wasu fannoni daban amma bangaren hanya nan ma a iya cewa alhamdulillahi ga ta nan ta tafi tiryan masha Allah sai magarya sai magarya